Idaya kashi na talatin da uku. Idaya ta yi wani murmushinta mai kyau ta ce thanks Zainab. Daga haka ta sa jet fast ɗin a cikarta. Tana jin wayarta ya fara vibrate ta fita falon da sauri. Ta zaga ta ɗauka kafin ya katse. Sallama ya mata ta ce how will you get collect it? Ya ce 'Ok kin samu? Ta ce eh. Ya ce we will meet there. But ki ajiye wayar kusa da ke please. Ta ce to ana jirana daga haka ta katse wayar ta mayar cikin jaka har ta fara tafiya ta ji an ce hidaya gaban ta yi wani irin faduwa ta juya da sauri ganin ba kowa sai ta kalli sama sudes ta gani bakin windo ɗakin sa tsaye yana kallon ta kasa cewa komai ta yi zuciyarta sai bugawa yake ta marere ce za ta kuka da sauri za ta bar wajen ya ce jira ni nan kar ki je ko ina bata iya ta ce komai ba ta tsaya hawaye na sako mata bayan kusan minti uku sai gashi har ya iso inda take bata yadda ta kalle sa ba zuciyarta sai bugawa yake yana fesin ɗinta ya ce ke da wa kike waya? kamar jira take ta fashe masa da kuka ta ki cewa komai ya haɗara ya ce ni ban ce ki min kuka ba an sa my question now cikin rawar murya ta ce a friend ya ce friend where did you know him from hawaye kawai take ta ki cewa komai ya ce i asked where did you know him from ta kuma fashe masa da kuka tana kallonsa ya ce spoon ta gida masa kai ya yi shiru yana kallonta can ya ce yiwa classmate ta girgiza masa kai ya ce to waye ta ki cewa komai sprinkly ya ce an sami now a cikin rawar murya ta ce a hanya na sansa ya ce mami ce ta baki waya murya can ƙasa ta ce shi ya bani ya ce amma mami ta sani ta girgiza masa kai da mamaki yake kallon ta can ya ce farida fa nan ma ta girgiza masa kai ya fi sakan talatin yana kallon ta surprise can ya ce ba ni wayar to ba musu ta bude jakarta ta fito waya ta miƙa masa yana kallon ta ya ce fa hidaya don't you know you are too young for this idan kika gama secondary school babu wanda zai hana ki waya da wani seriously ba na son in sake ganin ki haka face your studies in a year time after your secondary school you can speak to anyone Robai Mami ta sani kuma ta amince da hakan. Cikin sanyin murya ta ce to yaya? Ya ce shi a ina yake ta girgiza masa kai ta ce ni ma ban sani ba. Ya shiru yana kallon ta can ya ƙara duba wayar. Yana kallon hotonsa duk da wayar ta fashe sosai. But he still can see him a little. Mika mata wayar ya ce buɗe min ta ce ban san password ɗin ba. Da mamaki ya ce baki sani ba. Haka ya baki wayar ta gyaɗa masa kai ya ce me yasa bai buɗe maki ba ta ce ni ma ban sani ba ya ce ba ce masa ya bude maki ba ta ce na ce masa amma bai bude ba ya ce to zai kira kuma zan yi warning ɗinsa babu ke babu shi idan kuwa kika sake kulasa sai na haɗa ki da mami an ibin abba hawaye ya kawo ta tana girgiza masa kai cikin tashin hankali ta ce don Allah kar ka gaya masa wallahi duka na za su yi don Allah yaya ka yi haƙuri ya ce to naji but kar ki sake kula sa anywhere and hope bai san gidanku ba ta dan kalle sa sai kuma da sauri ta ce a'a bai sani ba yace ce good I will warn him if he should call I don't think mutumin kirki ne da ba zai ba da zai ba ki password ba and please babu ki da maza sai kin gama school kin ji cuti? is that clear a hankali ta ce to yaya yace ce you can go a hankali ta fara tafiya har ta dan yi nisa sai kuma ta juya da sauri ta ce yaya don Allah har ya shirin kar ka gaya min murmushi ya ce ba zan gaya musu ba ta maraidi ce ta ce please ya ce i promise juya ce ta ci gaba da tafiya ta koma cikin gida kaka ta gama shirin ta tsaf ita ma cikin wani les da ke ta walƙiya ta ta kima uban dan kwali a kai ga katon mayafinta da ta amsa gun ta amsa gun safiya da dai ɗaya ɗayar jakarta da dai ɗaya ɗayar jakarta na gado da za a iya jura zuba jariri a ciki takalmin kafarta ma mai ɗan tudu ne idan na hango kaka duk da tashin hankalin da take ciki sai da ta nemi kujera ta zauna ta dinga kyalkata dariya Zara da nafisa na taya ta kaka ta nufi gun umma da ke ba prince interpass can ta ce dama kada a kuskura a raba ma tsofaffi pass ɗin, kar su je su cika mana waje a shiga uku kuma wani motar za mu hau da ta kuma wani motar za hau da ta sallah ta kira ni ta ce ƙila tana hanya umma ta kalle ta daga sama har ƙasa sannan ta kauda kai ta ce to ai motocin ake jira kowa ma motar yake jira kaka ta ce to ajiye mana ɗaya da hidaya da zainab da farida tana faɗin haka ta koma canza jaka ganin kowa da sabon jaka yake yawo ita kaɗai ce mai tsohon jaka Sudes ne ya bi ta ɗakin bayan sa ta je ta same sa a ɗakin sa ta lallaba sa ya je ya mata magana duk da baya son fitowa saboda mata da suka cika gidan. Ganin sa kaka ta ce kai ba za ka bane Sudas gashi kowa na ta shiryawa shi dama shirin bakin bakin hali ba zai bari ya je ba barin yanzu kuma da yake tunanin ya zama soja ya ce to me zan je in yi ta ce oho yana kallonta daga sama har ƙasa ya ce duk kwalliyar zaman gida ne kika yi haka hajjaju kaka na nemo sabon jikarta a kwallayenta na ɗaki ta ce wane zaman gida ga can an je kawo motoci za mu tafi dina ta sallama kila a can za mu haɗu su dai sai ce yanzu ke fi sabilillahi goɗe-goɗe idan an ce ki tafi dina sai ki tafi ta miƙe tana kallonsa baki buɗe yana kallonta da kyau ce idan ma za ki tuba kayan nan ki tube ki saka na zaman gida don babu wanda zai kai ki wani dina abba da baffa sun ce babu inda zaki yanzu nan suka kira ni idan kuma basu isa ba da ke su isa da ke bane sai mu ji me kuma dina tsofai tsofai da ke zaki ce sai kin je cikin jikokinki yana faɗin haka ya fita ɗakin ba tare da ya jira cewar ta ba yana fita su umma da ƙawayenta na shigowa da manyan kulolin ɗakin bayan magarba duk aka watse gidan zuwa wajen dina ko kaɗan kaka bata wani ta da hankalinta ba ganin duk namomin bikin gobe da kaji su umma suka kawo ɗakin ta a manyan kulolin har ma da cotton ɗin malt da lemu iri-iri da ganda da aka soya da naman saniya sai cewa take ku yi maza kada ku makara babu daɗi har suka isa gundina dina hida bata da walwala bayan sun sauka motar su farida da Nafisa sun shiga cikin event center ɗin. Zainab ce kasa da murya tana kallon Hidayat ta ce, "Kin samu kin ba sa get pass ɗin?" Zain hawaye ya kawo idon Hidayat. A hankali ta ce, su da ya amshi wayar." Da mamaki Zainab ce kallon ta can ta ce, "Ya aka ya gani?" Hidayat ta ce, "He caught me at the backyard." Zainab ta ce, "To yanzu ya za a yi kenan?" An baki da number tasa ko? Hidayat ta gida matakai a hankali Zainab ta yi shiru don ita ma bata ji daɗi ba can ta ɗan yi tsaki ta ce ya stress ɗin nan na da matsala wallahi duk ya biya takura mutum mu ma fa haka yake mana har duka ya taɓa yi ma Nafisa wai sai mun gama jarbawa mu ta ƙarshe fita aji shidda amma ga su Rabi'a su yi ta waya da samari kala-kala ya shirin baya ce musu komai wallahi a gaban sama suna iya ɗaukan phone phone call he will not even look at them Dallaro su aka yi da fitilan mota lokaci ɗaya kuma aka kashe duk suka kalli motar da ke fake daga upside ɗinsu, opposite ɗinsu. Kallon Zainab Hidaya ta Zainab ta ce ko shi ne, Hidaya ta dinga kallon motar can ta ce, A'a, ba da motar nan nake ganin sa ba. Zainab ta ce to ki je ki duba. sa Hidaya ta yi bin motar ta ga an sauke wheelshit ɗin motar. Sosai gaban ta ya faɗi bayan sun yi ido hudu da shi. sanye yake da wandon sojoji da folonsu ya ɗauke kai daga kallonta ya ƙara haska ma zainab fitila kamar ana tilasta hidayen ta ƙasa da muda ta ce ina yini bata jira ya amsa ba ta bar wajen tana turo baki zainab sai kallonta take har ta iso hidayen ta ce ke ake kira zainab ta zaro ido ta ce ni kuma waye yake kira na hidaya ta ce oho ki je ki gani Ƙara sa zainab ta yi tana ɗari ɗari shirin ya sakar mata murmushi ta buɗe ido sosai ganin sa ta ce la ashe ya shuram ne kai ma dina din ka zo ya haɗara ya ce dina kuma no not at all ta ce to me ka zo yi nan Yace yanzu zan wuce wajen aiki na ajiye wasu ne zainab ta ce ok ina yini ya shuram ce lafiya lau me yasa ita kaɗai ta zo gun mota saboda ta ga an yi flash ɗin fitila maimakon ku biyu zainab ta ce o oh, ni ce na ce ta je ta ga wake haska mu Yace wato ita ce fitsararriya da wani ne haka za ta zo ta tsaya masa a mota tana kallonsa ko Zainab ta ce a fa yaya ni na yi insistin ɗinta ta je ta ga waye da gaske. Kallonta ya tsaya ya ce can ya ce dan don do that again ina Farida Zainab ta ce sun shiga ciki ya ce ke ina fas ina fas ɗin naku Zainab ta ce gashi a jaka nata na wajen ta ce okay till after the dinner kar ku fito waje Zainab ta ce dama ai ba za mu fito ba yaya ya ce good ta ce yanzu za ka wuce ya ce eh ta ce to Allah ya kiyaye da ya daina can tsaye nesa da su sai ya turo baki ta yi can kuma sai ta taɓa bakin wani abu kamar kwandala ta ga ya gangaro inda take ta dinga kallon ɗan abin mai shige da ring da ya kwanta a gabanta bayan ya gama bouncing daga kai daga kai ta yi ta kalli direction ɗin da abin ya fito suka ido hudu da kalil cikin wata farar mota mai ubansin kyau Tuni ya ɗauke kai yana danna wayarsa ya kasance site biyu ɗinsa kawai take iya gani. Parking space ɗin event center ɗin ne ya ɗan saci kallonta bayan sun haɗa ido ya bar wajen ya koma can bayan wani mota ya tsaya. Dan dan motoci ne iri-iri a wajen Zainab da ta ga ya buɗe mota zai sauka ta matsa da mamaki tana kallon sa. sa abun hidayanta ta, ga yayi. Ita ma hidayan kawai ganin sa tayi kamar daga sama a gabanta. ya duka ya ɗauki ring ɗin sosai gabanta ya faɗi ta fara komawa baya a tsorace ya miƙe yana bin wajen da kallo tuni kali ya canza wani motar yadda ko ganin alamar sa shirin ba zai yi ba hidaya dai sai kallon shirin take a tsorace zainab ta ƙaraso kusa da su ta ce me ya faru ya what is that shrimp ya amshi jakar hidayan ba musu ta sakar masa jakar ya buɗe fas ɗin da ke ciki guda biyu ya ciro yayyaga a wajen ya jefar sannan ya nuna mata motsa sa. fashewa da kuka ta sosai Zainab da ta zaro ido ta ce ah, why did you do that there is no other passpa me yasa kai haka ya shrim ya nuna mata hanyar shiga wajen fuska daure ya ce ki wuce yi ki ciki ganin kallon da yake mata dama kuma sun taso suna tsoron safiye da yayansu su kawai ta kama hanyar shiga event center din wanda policemen ke tsaye suna amsar fast tana yi tana waigen su da sai kuka take tana yarfe hannu ya mata wani tsawa ya ce wuce mu tafi ciki mu tafi na ce Ba bata masa musu ba ta nufi mota da sauri ta buɗe baksi ta shiga ya shiga mazaunin direba ya tada mota ya fita parking space din driving with speed Kalli da ke jingine jikin wata mota daga nesa ya bi motar da kallo bayan few seconds sai wani murmushi yana juya watch din hannunsa almost sparing to Whispering to himself yace ce, Wow, a soldier, then either I owe him. Daga haka ya koma gun mota sa ya shiga. A hankali Idan ke kuka a mota tana goge hawaye da yake tsaye da ya tsaya mata. Driving ɗinsa kawai yake yi yana yi yana duba motocin da ke bin sa a baya. Bayan wani lokaci wayar sa ya fara ringin ɗaukaye ya duba mai kiran nasa ya ga momi ce ya daga wayar ya sa a hands Momi ta ce Aliyu na san sai takwas za ka tafi aiki don Allah ka rufa min asiri ka zo ka ɗauke ni da su Hajiya Sa'adiya da Hajiya Amina ka kai mu wajen dina din nan. Duk motocin sun tafi, ta motar ma an tafi da ita haka na Hajiya Amina. Shirin da ke ta sauraron ta har ta kai aya ya ce ina wajen aiki yanzu. Momi ta ce haba shirin karfe takwas fa kake tafiya gashi yanzu bakwai yayi. Ya ce eh kwalif ɗina da ke duti rana zuwa yamma ya tafi gida before his time. elapse elapsin his wife is sick shi yasa na nemi alfarman in zo da wuri don in yi taking over from his time Mommy ta ce, ai shi kenan sai mu nemi a daidaita, amma abu bai yi ba, manya kamar mu a gan mu a Shi ya ce baya kusa, kai kuma yanzu kana min ka tafi asibiti. Bata jira cewarsa ba ta katse wayan. ya ajiye yana ci gaba da drabin ɗinsa sai shesheka kuka take tana ji kamar ta rusa ihu ta kuka sosai ko za ta ji daɗi fakin ta ga yayi a wani waje da akwai haske sosai nan da nan ta dakatar da kukan da take yi ta goge idanta da sauri ya buɗe mota ya sauka sannan ya buɗe side ɗinta kallonsa take a tsorace ya haɗe giran sama da ta ƙasa ya ce sako ba musu ta sako da sauri ya ce jiya waye na gani kofar gida kika yi min ƙarya za ki je ki sayi ruwa ta zaro ido ta ce ya shirin ni ban san sa ba na fito ne yana wucewa a mota sai na ga ya tsaya yana kallo na I'm telling you the truth ban san sa ba believe me please ta fashe da kuka amma hawaye ya ki sakkowa tana kallon sa a tsorace ya ce okay da ya tsaya kallon ki sai ke ma kika tsaya kallon sa a gate din ko ta ce a'a tsoro na ji shine ban fita ba na tsaya bakin gate din in ga ko zai wuce na ga bai wuce ba shirya mu ce to yau kuma me wannan aka jefo banki ya faɗi ya faɗi ta daga hannu sama da sauri tace ya shirya ni ma kawai na ga ni ma gani na kila daga sama abin ya faɗo ban san me shi ba wallahi wallahi i don't know what it's that believe me please kamar za ta yi kuka ta kare maganar tana kallon sa da manyan idanuwanta yace good maza su tsaya suna kallon maza su tsaya suna kallon ki ke ma sai ki tsaya kina kallon su ko to daga yau anytime you are going out you just have to wear a niqab a must ta zaro ido tana kallon sa amma bata ce komai ba simply ya ce kin ji abin da na ce a hankali ta ce ni ai bani da niqab ya shirin ya ce yes zan siyo miki and if you should dare tell anyone that ni na ce ki fara sa niqab sai na baki mamaki kamar za ta yi kuka ta ce ban iya sawa ba ai ya ce ehe idan na kawo miki sai ki koya bata kuma ce masa komai ba ya buɗe mota ya mata motar ta marere ce ta shiga ya kulle murguɗa baki ta aranta ta ce ai ba zan sa ba sai dai kai ka saka ya shiga mazaunin direban ya tada motar suka bar wajen gana hanyar gidan mami ya nufa da ita ta ji kamar ta yi ta ihu tana birgima a motar nan da na hawaye mai shegen zafi ya dinga sauko mata ta ji kamar ta sha ƙusa wayarsa ya dalin sannan ya kai kunne ba a ɗan lokaci ba ya yi sallama ya ce ina yi ni mami daga ɗaya ɓangaren mami ta amsa masa ya ce kina gida ne mami ta ce eh ina gida shirin ya aka ya ce ok ina shigowa yanzu ta ce to sai ka zo daga haka ya katse wayar daidai kofar gida ya fakin ya sauka motar ci share hawayen da ya ki tsaya mata ya fito daga cikin motar bin bayan sa ta don har ya shiga gate bayan sun gaisa da mami da mai gadi da sallama shirin mai shigo ya shiga falon mami. Mami ta sako downstairs ganin sa ta ce a'a daga ina haka Shirem welcome baka je dina din bane kafin ya ce komai Hidayat ta shigo da mamaki ma mami ke kallanta ta ce wancan fa daga ina kike shiram ya ce ta ce cikin ta ne ke mata ciwo shine na dawo da ita gida Mami ta ce ikon Allah tun yaushe Shirem. Shirem ya ce da rana. Idan da ke goge hawayen da ya ƙi tsaya mata ta gaida mami a hankali sannan ta wuce sama. Mami ta miƙe ta bi bayanta, kwance ta same ta saman gado tana rusa kuka kamar 'yar yarinya. Har set shiram ke jin kukan nata. Mami ta shiga ɗakin da mamaki sosai ta ce, Me haka kamar yarinya ba na son iskanci. Period ɗin ne ya dawo cikin kuka ta girgiza kai ta ce a'a ba shi ba ne mami ta ce to ya cikin yake miki ta ce ya daina yanzu mami ta ce ya baki magani ne gada kai kawai hidayen ta yi ta ce komai ba amma ta ki daina kukan mami ta ce to ki kiyaye to ki kiyaye ni da kukan nan tun da ke ba jaririya ba ce idan bacci kike ji ki daga haka Mami ta fita ɗakin hidaya ta tura kofar ta tura ta cikin filo ta tura fuskar ta cikin filo tana raira kukanta mami na dawa don sai ta ce ta ce ka bata magani ya ce eh na bata mami ta ce to shi kenan Allah ya sauke miƙewa shirin me ya ce zan wuce aiki i am almost late mami ta ce to abinci fa ya ce a ah, am ta ce you are always full dama to Allah ya tsare ya amsa da amin yana murmushi ya mata sallama ya fita falon mami ta koma sama zuwa ɗakin su hidayan hidaya na jan an buɗe ƙofa ta haɗe kukan ta rufe ido da sauri mami ce zaton ta fara bacci ne ta juya ta fita karfe sha biyu saura hidayan ta ƙoshi da kukan da take ta miƙe zaune sai turo baki take ita kaɗai Man ɗaki ta shiga ta alwala ta fito ta yi sallah isha'i tana idarwa ta cire kayan jikinta ta hau kayan ta ɗau kayan baccinta ta saka sannan ta sa hijabi ta nufi kofa a hankali ta buɗe kofar ta fita downstairs ta sauka za ta tafi kicin ta haɗa shayi Kwance ta ga Junet Trisita yana kallon Rostelin ya miƙe zaune yana kallon ta da mamaki ya ce Hidaya sauke idanunta ta yi bata ce komai ba ya ce yaushe kika dawo a hankali ta ce tun ɗazu. Yana kallon idonta with surprise ya ce what is wrong kuka me kika yi kafin ta ce komai ta ji muryar mami a sama ta juya da sauri tana kallon ta mami ta ce what are you doing downstairs cikin sanyi murya ta ce ina jin yunwa zan yi making tea mami ta ce go and make it ki zo ki wuce kicin ɗin ta nufa mami na mami na nan a tsaye har ta fito da kwaf ɗin shayi Junaid dai bai ce komai ba bai ce ma maminsa komai ba Hidaya ta wuce sama mami ta jira ta ga shigar ta ɗaki sannan ta bi ta cikin ɗakin tana kallon ta ta ce ya jikin cikin sanyi murya Hidaya ta ce na ji sauki mami ta ce to Allah ya sauke daga haka ta mata sai da safe ta fita ta koma ɗakin ta Kasa ci gaba da kallon wrestling ɗin Junet yayi duk duk sansa da wrestling kuwa ba karaman kuka ta ya nuna ta yi ba. Lokaci-lokaci ke kallon agogo har karfe ɗaya yayi ya mike zaune daga kwancen da yake saman kujerun yana ta zaunen har ɗaya da rabi sannan ya mike wuce sama. Ya bi minti uku tsaye kwardo ɗin dakunan can ya nufi kofar ɗakin su ya buɗe very careful kar ya yi ƙara. Shiga ɗakin ya yi da shiga ɗakin da ya yi sanyi saboda AC da ke kunne wutan ɗakin a kashe. Ya rufe ƙofar da na jin an buɗe ƙofa dama ba barci take ba. Abin duniya ne duk ya ishe ta. Gaba ɗaya ji take kaf duniyar dai a yanzu ba ta tsani kowa ba kamar shirin. Ta miƙe zaune da sauri tana kallonsa ta duhun kamar mai raɗa. Ta ce yaya? Ya Ƙarasa gefen gadon ya zauna ya kaska mata fitilar waya samar haske ce. Kukan me kika yi hida? Ta ɗau filo ta ɗora a jikinta kamar za ta yi kuka ta ce, yaya mami fa za ta yi faɗa. Haɗe rai ya ce, tell me what is wrong Ta haɗe abu da ƙyar ta ce, ciwon kai nake ne na dawo gida. Ya ce, ciwon kai? To kin sha magani? Ta gyaɗa kai ta ce, na sha. Ya ce, wa ya baki? Ta ce, mami, cikin sanyi murya ce, Allah ya sawaƙe diya. but ya daina ciwon yanzu ko ta gyaɗa masa kai yace. ce shayin ya ishe ki nan ma ta gida masa kai gaba ɗaya a tsorace take yace ce why are you scared a mararece ta ce mami wallahi za ta iya duka na shiru yana kallon ta sannan ya kamo hannunta ya ce to zan tafi yanzu but wata rana ba za ki ce kina tsoron mami ba idan muna tare aiko ita dai bata ce komai ba ta sauke idan ta ƙasa miƙewa yace, ki kwanta ki bacci idan kuma ba ki jin baccin ki tashi ki sallah good night ta gida masa kai kawai ya juya ya nufi kofa ta bisa da kallo har ya fita ya kulle mata kofar downstairs ya koma ya kwanta cause he prepare lying down there sai a sannan kuma bacci ya dauke sa washe gari saturday mami bata ce komai bata ce bata ce hidaya ta je wani yinin biki ba ita ma a gida ta yini abinta sai kusan yamma ta tafi gidan bikin bayan ta tabbatar da ya fita gidan gidan ya rage daga hida sai Zainab mai aikin mami tun da gari ya waye sai wani nukurci da miskilanci Hidayan take mami na ganin mood ɗinta dama ta kyale ta tana ganin mood ɗinta dama ta kyale ta ta yi ta zama a ɗaki ita kaɗai da Hidaya ta tuna abin da Shura mata sai ta fashe da kuka ita kaɗai ta ce I hate you da ta tuna wayan da su da sai amshi a hannunta shi ma sai ta fashe da kuka kamar ɗayan yarinya Karfe shida saura ta sako downstairs ta duba ɗaya ɗaya hannunta Zainab ce zaune falon tana kallo. Zainab ta ce ga abincin ki can a kicin. Baki ci ba Hidaya. A hankali Hidaya ta ce ba zan ci ba. Daga haka ta fito ko gaida mai gadin bace ba. Ta fita zuwa kanti ta siyo chocolate. Zaune yake four houses away tare da mai gadi suna hira. Malt ne a hannunsa yake sha. Shi ma mai gadin malt ɗin yake sha yana lullumshe ido. kana gani dai ka san siya masa akai mai gadin ya ƙara kurban malt ɗin ina hannunsa ya ɗan yi gyatsa sannan ya ce ai tsiyar ba sa fitowa ne yan matan gidan duk safiya dai zaka ga uwar tasu a katuwar motar ta ta fita ina jin wata babban ma'aikaciyar gwamnati ce tana kuma da ɗa na wani matashi yana nan kamar balarabe ya ma fi ka haske to to shi gaskiya ina jin ba kullum yake dawowa gida ba don sai in kwana biyu ban ga motarsa ba a layin nan su kuma 'yan matan sai dai ka gansa an fita da su a mota daga cikin gidan ban san ko su nawa ba ne balle in san ko wace ce a ciki ma shiru ya yi kansa a ƙasa yana riƙe da kan mark ɗinsa yana sauraron mai gadin can ya ɗago kai ya ce mahaifinsu fa mai gadi ya ce anya ina jin gaskiya ya rasu ban taɓa ganin dattijan ya fito gidan ba duk zama na a layin nan inda inda gajin gidan nan